ميزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda kuka ji uwa malam bello ya gabatar cewa yau mana ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1439 yayin daidai da wato 17 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci na mus bin umair a wannan layi na samarot a wannan gida na wani rabar alaji bello gwiwa allah ya sake ara mana lokaci ya dawo da mu daidai wannan lokaci a farko akwai abubuwan da nake ganin ya waje in yi tambihi a kansu a cikin maganganun shi ɗan uwa malam bello ya faɗi kalman sheikh to wannan kalman zan masa tafiya a kanta kalman shehu kalma ce da ta zo a cikin ƙur'ani guri uku kaɗai jam'inta shiyo ya zo guri ɗaya a cikin alƙur'ani ya zo a cikin suratu hud lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙar ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salam qala salam ba ma labisa an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي تتي كيت أألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا تتي ناهيه بأني وتشكر ثم يوى وأن مجنا وشما tsoho ne shekaru sun masa yawa to wannan shine guri na farko guri na biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Yusuf lokacin da yan uwan suke cewa qailu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakuz ahdana makana inna naraka minal muslimin lokacin annabi su bai ce masu ƙala ma'azallah an na kuda illa man waje da na mata ana inda hu inna iran labarimu sannan sai waje na uku a cikin suratul qasasi da Allah yake walamma warad ma amadiyana wajada alaihi ummatun minan nas yasqun wa wajada min dunihim ra'atayn tazudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir to duka wa'annan kalmomin idan ka tattara su abinda suke bayarwa idan an ce ashefu al shine wanda shekaru suka yi masa yawa da yake nan ko kuma a ce a shefu alkabiru wanda ya tara ilimi mai tarin yawa ya zama mutafannini ta kowane bangare irin su shefu abdullahi na gwandu irin su shefu usmanu to da waccan kalmar wacce take da ma'anar da mai tarin shekaru da yawa da wacce take da ma'anar wanda ya tara karatu mai tarin yawa dukansu ba wacce ta dace da ni ni ɗalibi ne daga cikin ɗalibai na suna da suke iya ƙoƙarinsu gurin neman karatu sannan kuma ni ba tsoho ba ne wannan shi ne abu na farko abu na biyu akwai 'yan uwa ba za mu gushe ba muna musu fatan alheri na farko tun daga kai shi babban malaminmu wato al-doktor muhammad mansur ibrahim allah ya saka masa da alheri kakku manta cewa dukkan irin abin da uwa suke ganin an samu na amfani to samara ne wato amfanin falala ta tabbata ga allah farko da ƙarshe sannan falala dole za ta koma zuwa gare shi sannan na biyu akwai ɗan uwa da tajabiyar wato sani mai hula wanda Allah ya taimake shi a wannan shekarar ya kammala daktarin digirinsa da haka muna masa fatan alheri shi ma Allah ya sanya albarka cikin karatun da ya akwai ɗan uwa Dr. Abubakar Riba da watan shekarar ya ziyarce mu wannan majalisi amma bana na samu labari ya kukurda ya yi mukurdi wajen tafsiri Allah ya dawo da shi lafiya shi ma shi kan shi mai wannan gida da ya gina wannan masallaci da 'yan kwamiti su malam abubakar da su shi alhaji abdurrahman da ake ɗawainiya kullum yadda za a ga an fara tafsirin da su ɗan uwa shi malam bello ɗin kebe duka muna roƙon musu allah allah ya saka musu da alheri abu na biyu ko na uku shine kamar yadda ɗan uwa malam bello ya faɗa ya ce kamar jiya ne yanayin yadda kwanaki suke tafiya kuma suke gangarewa abin yana da ban tsoro wani gasken gaske kunde ga yanayin najeriya yanzu ba wani abubuwa bane na rayuwa suka barar rabi balantana a ce ai jin daɗi ne ya tsawaita ga mutane shi yasa har ba sa sanin wucewar dare da kuma wucewar rana a'a amma ga wanda ya kalli yadda muka fara tafsiri shekarar da ta wuce da kuma yadda aka dawo yanzu zai iya fahimta cewa lallai wani abu zai iya faruwa nan gaba so a sannan ba za mu manta ba a waccan shekarar kwamishina na 'yan sanda hadda dpn wannan yankin na mai laifi ban sani ba ma ya kamata a cikin ina nan ban wayan sana kira shi balatin daga fara tafsirin nan aka gama yana turo jami'an tsaro wannan waje da waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani suna ci gaba da zazzara ido da duba da me yake kaiwa yana kawo annan waje da haka mai girma kwamishina muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara maka matsayi fiye da ƙoƙarinka kuma shi kan shi dpo wannan yanki ya yi ƙoƙari bara muna roƙon Allah ta'ala ya shirya masu iyalansu fiye da yadda yake ƙoƙari gurin yi masu tarbiyya hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi na muhammad wato ibnu isa bin saura bin musa bin da'aq a tirmidhi wanda ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 200 da wato 279 ya kawo hadisi a babu ma a fi taqarubuz zamani wa qisar al-amal babin da ke magana akan lokaci zai kusanci juna da kuma ya kamata ɗan adam ya takaita dangane da dogon guri akan duniya hakanan ya zo a cikin musnad na al'imamu ahmad abu abdullahi ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal ibn asad ashebani wanda ya rasu hijira 241 da kuma littafin musnad al-bazzar da kuma al'insan fi taqribi sahihi ibn hibban duka ya ainihin wato tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi hadisin Anas ɗan Maliku yana cewa la taqumu sa'atu hatta yataqarab zaman alkiyama ba za ta tsaya ba Allah ba zai ruguje wannan duniyar ba kowa da kowa ya tashi ya ce sai lokaci ya matse ya kusanci juna ya ce wata kone sanatu ka sha'a za a kai lokacin da Allah zai tsama yadda wato shekara ɗaya za ta dawo kamar wata ɗaya ne ga duk mutumin da ya kalli yadda kwanaki ke gudana yanzu ya san mun kama wannan hanya da idan aka ce maka an yi azumi sai ka manta kafin ka ji an ci ga wani azumi ya sake dawo idan aka ce maka an tafi aikin haji to sai ka manta kafin ka ji an ce wani aikin haji ya tsara mai ya tsara dawowa amma yanzu da an ce maka an yi aikin haji watan zulhijja to kafin ka an kada sai ka ji an ce wani watan ya tsara dawowa sannan ya ce wa shaharu juma'a Allah zai mayar da wata shi kuma sai ya dawo kamar sati daya wata kunul juma'atu kal yawmi Allah zai mayar da sati ɗaya sai ya koma kamar kwana ɗaya wa takunu al yawm Allah sai ya mayar da tsawon wuni nan ga zaka ga in ka tattara shi kwata-kwata bai wuce awa ɗaya ba sannan wa takunu sa'atu a to shi kuma awa ɗaya haka za ta dawo kaman wato minti ɗaya minti ɗaya a mayar da shi yadda ka san a kista wuta but ta wuce shi kenan haka kwanaki za su ci gaba da tafiya shi Allah subhanahu wata'ala da muke ganin sa alhakimu ne mutanen da da Allah bai sa musu wasa'ir irin namu ba sai sa musu lokaci ba irin namu ba mu yanzu da aka sa mana wasa'il irin waɗanda su ba su da shi kana da iko ka ɗauki waya ka buga wanda ke guri mafi nisan duniya kai magana da shi yanzu yanzu tafiyar da ya kamata a ce a shekara za a yi ta yanzu mutumin yanzu in ya tashi sai kaga sai ya yi ta a wata hudu a awa hudu ya gama ta ko tafiyar shekaru a lokacin shekarun baya da kake jin ana cewa alhaji to tafiya ce ake yin ta a ƙasa haji a dawo shi yasa wasu daga wannan tafiyar in suka tafi ba a sake haduwa da su sai lahira amma yanzu alhaji da tashi zai tafi aikin haji ka gan shi cikin AC da komai da komai yana fantama to shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya bullo mana da wani abu ta nan bangaren wanda su ba bullo musu da shi ba ta wancan bangaren sai zama suna da yalwan lokaci mu kuma ta wannan bangaren ba mu da yalwan mai ba mu da yalwan lokaci to maimakon irin wa'annan wasa'il din mutane su ɗauka cewa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah sai amfani da ita ta inda ya dace amma kashi da dama daga cikin mutane ba su fahimci haka ba kuma ba su gane haka ba wata rana kauɗan kana zaune dare yana wucewa wuni ya zo ya wuce a ta amurna lailan auna harar haka Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari yace la ayatin li ulil alba. yadda Allah ya halicci dare da wuni da yadda suke sassaɓawa. akwai abin lura ga mai hankali yana gane cewa wani abu zai faru to ma dama suna gudana wani yanzu zai mutu za ka zauna kai masa kuka saboda yana da alaƙa da kai to akwai ranar da ba kai za ka yi kuka zai a yi maka kuka kullu bakin fasayi buka dukkan lokacin da wani zai zauna kai masa kuka a rukwai lokacin da sai dai kai a maka kukan ba kai bane za ka yi ma wani da haka muna kira zuwa ga 'yan uwa cewa wannan gudanar kwanaki da ake gani idan kana shirin ka zauna ne a wannan duniya to kakkai alama ne na cewa Allah ya kusan baje duniyar kowa ya tashi ya je gaban sa ya a shi kake ganin kwanakin suna gudu sar sar sar haka a cikin wa'annan kwanakin muna roƙon Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara kusakuran mu kafin mu koma zuwa gare shi a bara mun tsaya a ainihin wato aya ta arba'in da wato takwas ne ina ganin za mu tashi aya ta arba'in da tara wa iznar jina kun min ali fir'auna ya so muna kuma su al'azabi akar maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناهم من آل فرعون kada a manta mana cikin suratul baqara ne suratul baqara kamar yadda muka sani madaniya ce sannan ita ce mafi tsawon sura gabaki ɗaya a cikin alkur'ani kakaf ɗinsa domin tana da adadin ayoyi da suka kai 286 a tsarin musafi wanda ke hannun mutane irin wannan ita ce sura ta biyu bayan suratul fatiha sannan suratul Baƙara ita ce surar da ta fara sauka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira daga makka ya tafi madina ita ce surar da ta fara sauka suratul baƙara ta fara da huruful muƙasa'a sune alif lam sannan kuma an ambaci lafzul jalala a cikinta wato lafazi na Allahu wanda shine sunan da Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama a fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya sama da sunaye guda ɗari a cikinta. sannan suratul baqara wannan wacce take gabanmu wato mafi muhimmancin wato abinda take kula da shi na farko shine yadda za ta magance matsalar musulmi sannan kuma da kuma lura da janibin abin da ya shafi ta shirii da tsarin wato dokoki na yadda musulmi za su rayu abu na farko da suratul bakara ta bashi muhimmanci yana daga ciki akwai istikhlaful insani fil ardi khalifantar da dan adam a doran kasa dan ya wakilci Allah wajen zartar da hukunce hukunci kamar yadda muka faɗa ta fara da huruful muqatta'a ɗaya daga ciki dalilan da yasa galibi surorin makka ne suka fi saura sauka da surukul muqatta banda suratul bakara da suratul ali imrana, saboda fadakarwa dangane da gajiyar da kowane mahaluki a duniya dangane da mu'jizar wannan littafin na cewa Allah subhanahu ta'ala shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi sannan wannan suratul baqara da take gabanmu. mu ta fara da abin da ya shafi sifofi na masu tsoron Allah sannan sai mu ƙarana da kuma kafirai tun daga aya ta farko alif lam mim zalikal kitabu la riba fihi zuwa aya ta bakwai aya biyar sai magana akan masu imani aya biyu sai magana akan kafirai ainihin wato tsantsa sannan sai magana akan munafikai tun daga aya ta takwas Allah ka raba mu da munafunci har zuwa aya ta 20 tun daga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin magana take akan munafikai har ta zo walau sha Allah la zahaba sam'ihim la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan daga aya ta 20 ta yi bayani akan dalilai da hujjoji akan ikon Allah subhanahu Ta'ala. da kuma cancantarsa na kaɗaita tashi da bauta tana mai bayyanar da ni'iman alƙur'ani mai girma da mafi ƙarfin dalilai daga ayata 21 shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa ayata 25 shine walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khaliduna abu na hudu shine raddallahu ta'ala fi zalika fil ayati ala shubuhatil ala shubuhatil kafirina Allah ya mayar da martani akan shubuhin kafirai a lokacin da suke ganin cewa dan mai Allah zai buga misali da sauro ya buga misali da kuda ya buga misali da gizo-gizo da haka sai Allah madaukakin sarki ya kawo wa'annan ayoyin fa bayyana sai wa'annan ayoyin ta bayanin cewa anna sigaral ashiya ƙanƙantar abu la ya tsadahu bai suka a wajen fasahan alƙur'ani wajen ma’udizarsa matuƙar wannan abin ya tattaru akan wato hikimomi da kuma balaga da fasaha sannan Allah maɗaukakin sarki yana yin baiwa wato a cikin ayoyi akan bayinsa wato bi khalqi da ni'ima ta halitta da samarwa shi yasa sai tun daga wannan aya ta shida, inna allaha la yasta'i an yadriba masalan ma baqulatan fama fawqaha har zuwa aya ta 29 shine da sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in alim sannan abu na biyar shine akbar allah ta'ala fi ayati taliya Allah ya ba mu labari a ayoyi masu zuwa dangane da halittar ɗan adam da kuma mutuncin da ɗan adam yake da shi shine annabi adamu shine halitta ta farko cikin mutane da karrama shi da Allah ya yi ta hanyar sanya mala'iku su masa sujjada sannan Allah ya ambaci kisar abin da ya faru tsakanin annabi adamu da mala'iku na yi masa sujjada da kuma ƙin da ɗanyi ya ce a tafau Allah ya kashe shi shifa ba fa zai yi ba fa kuma bai yi din ba tun daga ainihin wato aya ta talatin har zuwa aya ta talatin da tara sannan tanawalati suratu wannan surar ta kunshi ba'da zalika alhadith zance dangane da tsawaitawa kan abin da ya shafi ahlul kitabi musamman a keɓance ahlul kitabin sune yahudu domin muna da nasara sannan muna da yahudu to farkon wanda ta fara magana da su a cikin bangare na halin kitabi sune yahudu لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة domin su suke makotaka da musulmi a madina ta faɗakar da musulmi zuwa ga makircin da suke da shi da ɓoyayyen abin da ke zuciyarsu na ƙin addini da kuma duk lokacin da suka samu dama na sai sun ma'addini kwabde sun yi da abin da zuciyarsu ta ɓoye na sharri da yaudara da ha'inci da na warware alkawari wannan kusan juzu'i ya ɗauka kamil domin wannan maganar Allah ya fara ta tun daga aya ta arba'in shi ne za mu kai har kan aya ta ɗari da arba'in da ɗaya maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ke kenan shi yasa duk rikicin da kaga kasashen musulmi na fama da shi yanzu to rikici ne wanda galibin shi ba rikici ba dare rikici ne dare. shi ne ko da su maƙiya addinin ba su zo sun yaƙe ku ba kai tsaye to za su yaƙe ku ba kai tsaye ba ta hannun wasu mutane amma su suke yakar ku wannan shine abin da Shehu Abdullahi Allah ya ji kansa ya rubuta ma ɗan uwansa guda biyu Dadi da da lokacin da suka ƙi yin hijira yana faɗakar da su irin waɗannan abubuwan cewa bai Allah ya buƙa bainal na wa bainakum alamatul daɗi. khazaltum jama'a islaman jihara ridan minkum muwalatul aadi nasitum ma qara'tum fil kitabi lidha aqtatu musubul rashadi alamma yasfikum in yastafukum wala ya'lunakum fi dhal muradi kadhalika la tajid la yattakhidh ila ilahu minkum ya ibadi lawasi'atun walau kanu wa bara'atu fafhamu sawba sadaqi ayoyi ne ya haɗe a gurin yin istibasi na bala'i yana faɗakar da su dangane da abin da yake faruwa kuma wannan matsalar ita ce take faruwa a Najeriya maki Allah ba za su yaƙe ku ba direct amma za su yaƙe ku In dare kamar yadda bayani zai zo a tafsirin dare idan an samu munasaba a wasu ayoyin amma tun daga aya ta arba'in har zuwa aya ta ɗari da arba'in da ɗaya abinda Allah yake magana a kan shi kenan dangane da al'umman musulmi a cikin wannan suratu suratul ɗin a ƙarƙashin wannan za ka samu cewa wannan matsalar ayoyin sun fara da kiran bani isra'ila zuwa ga su imani da annabi muhammad da uslubi mabambanta wani lokaci da uslubi na tausasawa ake kiransu wani lokaci da uslubi na zarge tun daga aya ta arba'in da muka karanto bara har zuwa aya ta arba'in sannan sai ta cirantu wa'annan ayoyin daga yin magana da su dangane da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wanda duk lokacin da Allah ya yi maka ni'ima abin da ya wajaba a kanka ka dawo ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau wannan Allah ya yi magana da su sannan kuma da su kuma yadda suke wuce gona da iri da kuma launin wuce gona da iri yau in an hana su wannan su koma wannan tun daga aya ta 49 har zuwa aya ta 59 to haka za ka samu abin yake tafiya da haka gwargwadon abin da muka kai kan shi gwargwadon yadda wato ko ƙarshen tsoron maka kai za mu yi summarizing mu faɗa ma al'umma wannan surar ga abin da ta kunsa na sako alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala yace ai tafsirin shi Allah ya kira shi yace qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun wannan labari ne wanda yake mai girma amma yatasaaluna anin naba'il azim akan me suke tambayarka ka akan labarin da yafi kowane labari girma shi yasa bai bukatan sauri da gudu-gudu wajen fassarawa mutane domin magana ce ta Allah subhanahu ta'ala da ka dukkan ilmomi da ka sani nahwu da sarfu da balaga da adab da fiqh da usulul fiqh da hadisi da usulul hadis da shi kan shi dukkan ulum da ka sani dukkan su maqasid din su manufarsu shine dan su hidima ga wannan littafin na Allah subhanahu ta'ala shine kawai dalili to da haka babban fatan da muke yi Allah ka sa ƙur'anin ya zama to sababin tsiranmu duniya da lahira Allah ka sa kada abin da muke karantawa ya zama sababin wato halakar mu ainihin wato a lahira domin ana cewa idan kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu in ka sani ka ki aiki ne fa to da haka Allah subhanahu ta'ala sai ya ce wa iz wannan yana daga cikin lissafin ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya musu ko tunda a baya tun daga ya bani isra'ila furu ni'mati allati an'amtu alaikum to yana musu bayani ne akan ni'imar da ya musu to shine daga cikin ni'imar da ya musu ya faɗa anan nan wajen yace wa iz ku tuna lokacin da muka tseratar da ku min ali fir'auna daga jama'ar fir'auna ya sumuna kun suna ɗanɗana muku su al'azabin mummunar azaba in ji Allah subhanahu wa ta'ala yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna raye ƴaƴanku mata mata ta hanyar wanzar da su Allah ya ce wa fi zalikum a cikin wannan abin da shi fir'auna yake na yayyanka ku maza da raya ku mata ta hanyar ci gaba da rayuwa da aiki na kasance akwai bala'un akwai ainihin wato jarrabawa min rabbikum daga ku sannan azimun min girma ne wasu malamai suka ce wa fi zalikum a cikin wannan tsiratarwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku wato shine akwai bala'un ni'ima babba min rabbikum daga ubangijinku ita ce azimin mai girma ne domin kalman bala'i ba haushe ne kawai ya dauke ta duk sanda aka faɗe ta ko musifa ta taso kenan amma kalman bala'i akwai bala'i mai kyau akwai bala'i mara kyau ko kuwa akwai bala'i mai kyau akwai bala'i mara kyau don Allah ne ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish sharri wal khairi fitnatan ina akwai bala'i mai kyau akwai bala'i mara kyau shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka nan wajen da yace wa iznajjaynakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku sai ya amfani da wato abin da ake ce masa nunu la'azama nunin ta wanda yake nuna cewa babba shi ya isa yana da girma ai an san wanda yake maganar an san shi shine wanda ke maganar shine Allah subhanahu wata'ala da ya tashi zai yi magana da su bai ce wa iz an jaitukum ba a'a cewa wa iz najjaynakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku sai amfani da nunul azamati wal jalal nunin ce wacce take nuna girma da buwaya ko sarki ne in zai magana ko gwamnati ce ba ka jin idan gwamna zai magana a gidan rediyo ya ce ya ce kada sai duka ji yana amfani da mu muka ce ai kada mu muka ce kada ai kada mu muka sa doka muka ce ba za a kada ba saboda a wannan mawkifi ne na al'azama wal jalal shi yasa Allah ya ce wa iznajjaynakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku da haka malamai suka ce najjaynakum shine aikan lasnakum mun tsamar da ku minhum wa anqaznakum shi muka tsamar da ku kamar yadda ya faɗa can a watan ari yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kun kasance kuna rafin wuta da haka da al da al taqlisu da al wato najjina duka ma'anar shi mun tsamar da ku Allah ya faɗa mana a cikin suratul an'am idan baka gane shi yake tsamarwa ba sai ya ce qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri wa yake tsirar da ku a cikin duhun dare da kuma duhun teku tambaya yi qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri wa yake tsirar da ku tad'unahu wanda in kun shiga bala'i kuna kiransa sadarru'an wa kufiya ta hanyar kankan da kai a ɓoye da an shiga bala'i sai ka ga wani salatin ma ko ƙara sabi da ya ɗauko inna lillahi bai ƙara ba zai haɗe ta da lahula wala quwwata illa billahi waye yake yin wannan idan mutane suka shiga bala'i za su ce la in an jana min hadhihi na min ash idan Allah ya tsiratar da mu daga wannan bala'i. to za mu zamanto daga cikin masu gode masa sai Allah ya ce to idan duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa sai ya ce kulillahu yi na wa min hawa kulle karbe sun ma'antun tushrikun Allah shi yake tsiratar da ku daga wannan bala'in da kuke ciki daga kowane irin bakin ciki ma idan ya taso muku bayan ya tsiratar da ku sannan ku dawo kuma ku ci gaba da yin shirka da shi shi yasa Allah ya ce wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu idan bala'i ya riga ya shafi mutane sai kaga duk wanda yanda kake kira ya bace maka sai ka dawo banda Allah baka kiran kowa Allah ya ce amma falamma najahum ila al-barri da na tsiratar da mutane zuwa ga tudu a arattum sai ku sake bijire ma Allah shi yasa yake wa kana da insanu kafura dama dan adam yana da yawan butulce ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu annabi nuhu ya kira mu kafin wannan lokacin sai muka amsa masa Allah sai ya ce fanajjaynahu wa ahlihi sai muka tsiratar da annabi nuhu da mutanansa min al-karbil azim wani wajen haka Allah ya tsara faɗa ya ce wani na dana nuhu falan ni'imal mujibu sai ya ce wa najjainahu wa ahlahu min al azim sai muka tsiratar da shi da iyalansa daga bakin ciki wanda yake ainihin wato mai tsanani haka Allah ya tsara faɗa cewa a amurna na najjaina hudan lokacin da al'amarin na azaba ya zo sai muka tsiratar da annabi hudu wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi Allah ya ce bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin galib falamma jaa amruna najjayna salihan lokacin da al'amarin mu na azaba yazo haka muka tsiratar da annabi salihu da wanda suke ainihin wato tare da shi haka ma annabi shu'aibu Allah ya ce walamma jaa amruna najjayna shu'aiban haka muka tsiratar da annabi shu'aibu da waɗanda suke tare da shi walutan Allah ya ce wa najjaynahu mun tsiratar da shi walutan wa najjaynahu ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin haka ma annabi nuhu Allah madaukakin sarki ne ya tsiratar da shi to dan haka idan mutane na cikin wani yanayi dukkan wani mahaluki da kuke gani wai zai iya fitar da ku daga halin da kuke ciki to shi sababi ne amma wanda ke sa sababin ya aiki shine Allah subhanahu wataala duk wanda kuke ganin zai zama shugaba iya fitar da mutane daga halin da ake ciki to shi sababi ne kuma haƙiƙanin mai yin aikin shi ne shi ne Allah to a nemi abu a wajen mai shi shi sa Allah ya ce wa bani Isra'ila wa iznajjayna ku ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku nuna da azamatu wal jala muka tsiratar da ku Allah madaukakin sarki haka ya faɗa wa annabi wato Yunus bin Matta cewa zannuni idh dhahaba mughadiban fadanna allan naqdir alaihi fanada fi mata Allah ilaha illa ta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah yace fa najjaynahu fastajabna lahu sai muka amsa addu'a shi wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minina haka muke tsiratar da masu imani dan haka mun yadda al-imanu da at-taqwa na daga cikin asbabun halin da muke ciki Allah ya sa mu fitar daga ciki Allah ka fitar da mu daga wannan halin da muke ciki to dan haka haka Allah ya faɗa a suratul isra'i yace wa laqad najjayna bani isra'ila mun tseratar da bani isra'ila min azabil muhin daga azaba ta wulakanci min fir'auna Allah yake dagawa daga fir'auna innahu kana aliyan min al min al-musrifin Allah yace yana daga cikin madaukaka masu banna a dauran ƙasa ولقد استرناهم على علم على العالمين وآتناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to dan haka da Allah ya ce wa iznajainakum yana lissafa musu wata ni'ima ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku sai ya ce min ali fir'auna daga mutanen ainihin wato fir'auna ibn al ya kawo a littafin shizadul masir fi ilmi tafsir yake cewa malamai sun yi magana akan min ali fir'auna akwai waɗanda suka ce annahum ahlul misra sune mutanen misra sune ali fir'auna wannan ita ce maganar muqatil bin hajjar akwai waɗanda suka ce min ali fir'auna sune ana nufin ahlu baitihi khassa qalahu abu ubaida akwai malaman da suka ce min ali fir'auna shine atba'uhu ala dinihi wayanda suka ba fir'auna akan al'adar da yake kai dan bashi da addini lokacin da ya ce wa annabi Musa da mutanen shi zaruni aka tula Musa wali ya da'u rabbahu sai ya ce inni akhafu an yubdila dinakum aw an yudhira fil ardi fasad malamai suka ce addini a wannan sunan al'adar da ya gina akan shi da ita da mutanen garin su ita ce ainihin wato al'ada dan haka wannan ita ce magana ta uku kalman ali kuma dama a cikin alkur'ani idan ta zo tana komawa zuwa ga ma'ana guda haka na farko akan ce alu baitin rajuli na bi nisbatihi wannan suke da alaƙa da shi ta bangaren nasaba sai a ce masa Alubaitin ɗin din shi Da haka Allah maɗaukakin sarki ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu Da haka mu'minun min ali fir'auna suka ce wannan yana da alaka da fir'auna ta bangaren nasaba yaqtumu imanahu a ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sannan akan ce alin rajuli ana nufin zuriyatul rajuli wa in safula nasbuhum min tsakan mutum ko da sun ci gaba da yin asa ana ce masa ainihin wato adu shi yasa Allah ya ce inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahima wa Imrana alal alamin sai ya ce zuriyatan ba'daha min ba saboda zuriya ce sashi yana da alaka da sashi aka ce musu aluwa ne da aluwa ne da aluwa ne sannan akan ce ahaluddinin rajul shine mutanen addinin mutum al-imam ya kawo a cikin jami'ul bayan an ta'awil ayil qur'an yake cewa amma ali fir'auna fa innahum ahlu dinihi wa qaumuhu wa ashiya'u idan an ce ahlud alin fir'auna anan yace wanda suke kan al'adar da yake kai sannan kuma su ne jama'arsa kuma su ne masu goyon bayan shi ya ce wa asalul ahalu ubdilatil ha'u hamza asalin kalman ahalu ne sai aka canza wannan ha'u ɗin sai ta koma hamza sai zamanto ahalu maimakon alu da aka suka ce da ahalu da alu duka duk kusan ma'anarsa ɗaya ne Allah ya ce ka da'a bi ali fir'auna walladhina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akadahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab da haka sai ya ce Allah da ya ce ka da'a bi ali fir'auna ana nufin jama'ar fir'auna wanda suke goya masa baya suke dafa masa akan abin da yake haka Allah ya ce wa laqad akhadna ali fir'auna bis sinin wa naqasin min as-samarati la'allahum yashkuruna haka Allah madaukakin sarki yace faltaqatahu al fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana sai iyalan fir'auna kaga ba za ka ce muta a'a jama'ar shi kawai dan a ƙarshe zaman musu haka Allah yace annaru yuraduna alaiha guduwan wa shiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu al fir'auna ashadd al-'adab da dinnan yana daukar cewa jama'ar fir'auna wanda suke kan abin da suke kai wanda suka goya masa baya Allah ya ce wa laqad jaa ali fir'auna an-nuzur sai ce kaddabu bi ayatina kulliha fa akadnahum akada adidin muqtadir sannan sukan ce kalman ali tana zuwa a qur'ani da ma'anan silatu wato sila akan kawo ta dan a karfafa zance ne kamar yadda Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma raka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu mala'ika laka sukan ci alu anan wajen wato silati laka nan da Allah ya faɗa yace min ali fir'auna shine daga jama'ar fir'auna yasumunakum suna dandana muku su al'ala akan ce samahu shine idza azaqahu al'azaba wa wallahu iyahu idan ya dandana maka azaba ya jibintar maka da azabar kai kadai to haka fir'auna ya dinga wasu malamai suka ce yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum shine yasumunakum su'al azabi ya dandana musu mummunar azaba mai dandana musu mummunar azaba shine kai uba daga fa kawai ya kwanta wani boka ya zo kawai da labari ya yayin mafarkin an haifi wani yaro to yaron nan fa nan gaba fa shi zai zama sababin su ya rasa mulkinsa daga wannan fa labarin fa shi nan ya zo yi doka ya ce duk matar da ta haifi yaro a kawo yaron ya yanka kun san alaƙar ɗa da uba uba yana son ɗansa hubbun shafaƙa so na tausayi wani rashin imanin ya kai a haifan makaɗa kai uban kai za ka kawo ɗan ka kawo kana gani a gaban ka a yanka wannan ba azaba bane shine su su'al azabi din to haka fir'auna ya dinga to shi yasa bokaye cikin al'umma bala'i Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma suna nan malamai ake ce musu Me karanta ƙur'ani da hadisi malami dan tsubbo malami haka ake ce musu in ka ji an ce wani bai yadda da roƙon Allah ba to ana nufin wai bai yadda da irin waɗannan malaman ba bai da ta'amuli da su to su ne to don haka akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya malami magajin annabi littafi yake sa ya karantar da mutane ƙoƙari yake mutane ya za'i su gyaru amma wanda za a je wajen shi da bukata ya ce bukatar ba za ta biya ba sai an nemo wani abu na sassan jikin mutum sannan buƙatar za ta biya aika kaga wannan malami ne magajin arnan baya ba malami magajin wa ba magajin annabi irin waɗannan malaman a nan ƙasar haka shehu usmanu ya ta da su na ce musu ulama usu'i ansaru shekara miyagun malami masu taimaka ma ainihin wato shekar to wannan shi ne fi abinda fir'auna ya dinga yi kuma silar wannan bala'i su ne bokaye ne yanzu gashi nan galibi Allah ya jarrabe da 'yan siyasanmu da 'yan kasuwanmu da 'yan bokanmu da galibin jama'ar gari akwai wanda sun riga sun canfa ba su yadda da ƙulin lahumma malikal mulki tu'til mulka man ta sha'u ba watan zi'ul mulka man ta sha'u wata izu man ta sha'u an ɗauka cewa idan ka zo kana neman mulki akwai wasu bokaye da sai yi alaƙa da su sannan mulki zai samu idan baka yi alaka da su ba mulkin babu yadda za a yi ya ainihin wato samu in kana tattaunawa da wasu 'yan siyasan za ka sha mamaki irin fasadin da yake faruwa ta hanyar irin waɗannan mutanen da ake ce musu ainihin wato malamai kuma bokaye ne Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya tsare mana mu. wannan ɓanna tana tana faruwa to shi yasa galibin mutane saboda rashin gane aƙida sai zamanto a idanmu mun fi girmama al'amarin abin da ya shafi kaba'ira sama da abin da ya shafi matsala ta aƙida yanzu da za a zo cikin ramadan dinnan nan a baka labari a ce cikin watan ramadan dinnan, wani ya ji ya samu mamashi ya danne ta yi zane da ita to yanzu nan za ga kowa ya ɗora kai duniya za ta kai shi ba haka bane amma da za a zo a baka labari cikin ramadan din nan a ce da ramadan din nan wani ya ɗauki wani sun tafi wajen wani boka ya sa masa ƙa'idoji da sharaɗi cikin ƙa'idojin ma ya ce ya karya azumin shi ba ka jin wani abu cikin ka wannan kake wannan abin iskomal kwanan nan muka ga wata kaza da ranta bayan an fige ta aka kawo allura ɗaiɗai guda ɗari aka soka a jikinta kuma aka saki kazar kuma aka saki kazar saboda tsabar rashin imani to shi yasa inda gwamnati ta musulunci irin wacce su shehu usmanu suka kaba na rantsi da Allah duk wanda aka kama shi irin wannan aikin to lahira ya kamata shi dan ba shi da wani amfani cikin mutane ya sata satan yaran nan da ake yaro ya fita zai tafi makaranta a tare shi a kwakule mai ido duk ba wasu bane suke cewa bukatar ba za ta biya ba sai an kwakulo idan an yi aiki sannan bukatar za ta biya wannan ba shine bala'in fa da ake ciki a ƙasar nan saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mutane su gane aqidi su gane addini sannan kuma su gane ainihin wato aqida Allah ya faɗa ya ce wa fi zalikum bala'u a cikin wannan abin da Allah ya nakwatar ku akwai ni'ima min rabbikum daga ubangijinku azimin wacce take da girma mutane su yi haƙuri da abin da ya samu na ga mai kyamara tun ɗazu yana mun ishara cewa saura kaman koyaushe ne to amma ni na ga anawa ba haka ya nuna mun ba sai kaman ka so ka rinto gaskiya akwai sauran lokaci an gane to wannan yana ciki dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayar yace wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi sai yace yuqatiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim haka ya faɗa sai ya faɗi cewa yudabbihuna abna'akum sai ya kawo da yuqatiluna abna'akum sannan aka kawo qattala wanda masdarinsa yuqattilu taqtilan shine masdar wanda ake so a nuna maka ba wai kisa bane mujarradi a'a mugun kisa yake game da Allah ya ce la illam yantahi almunafiquna na fi qulubihim maradun walmurdifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma na yujawirunaka fiha illa Mal'uni na aina ma uku, zuwa wa ta taqtila ku kakkashe su kakkashewa ba kisa ɗaya ba ji Allah to haka nan Allah ya ce wato ya sumo na kuma su al'adabi wa yi ƙattilo abu na aku ya dinga kakkashe ‘ya'yan ainihin wato banin isra'ila haka fir'auna ya dinga haka Allah ya ƙara faɗa musu cewa iz ƙara musa da ƙomi ya tsoro ni'imatallahi alaikum إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم wannan ya faɗe shi a cikin suratu ainihin wato ibrahim da haka bala'un shine imtihanin wastibar a jarraba a gwada ka da haka bala'un masdarun ne suma'il filin bala yablu wanda yana babin nasara yansuru sana aka canja ainihin wato hamza a cikinsa sai ta koma wawu kamar yadda ya bayyana ainihin wato a cikin fi'ilinsa malamai sun faɗa sun ce idan an ce albala'u a ƙur'ani yana zuwa da ɓangarori guda biyu na farko alistibaru jarraba ka akan abu ana ce masa albala'u Allah ya faɗa a ayat da zamu tarar a gaba ya ce wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka ilokalin nas imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadu zalim sannan Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa na bish-sharri wal khairi wa ilaina turja'una sannan an ni'matu ni'ima ma ana ce mata bala'i Allah ya ce wa qatta'nahum fil ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna zalika sai ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da abu mai kyau da mara kyau ko za su dawo su koma zuwa ga Allah sai shi yasa zamu samu anan gurin duka malamai sun wa'annan fasarorin guda biyu wa fi zalikum a cikin wannan abin da fir'auna yayi muku Allah ya ce bala'un akwai jarrabawa mai girma daga ubangiji daga wafi zalikun bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarrabawa mai girma daga wajen ubangijinku a cikin kwatar da Allah ya muku daga azabar da yake muku akwai ni'ima mai girma daga ainihin wato ubangijinku dan haka wato ɗaya daga cikin malaman tafsiri shine mai kashaf al-kashaf an haqa'iq eh, an haqa'iq gawamid at-tanzil na abul qasim mahmud bin amr bin aman az-zamakhshari wanda ake ce masa jarul lahi musa jarul lahi wasu sun ce ana ce masa jarul lahi ne saboda alakar sa da dakin Allah da ya a lokacin ya koma ya tare idan dalibi yana son abin da yake da alaka da lugha musamman gidan balaga kai koma tafsirin zamakhshari amma kai hankali a aqida ba mu'tazili ne an fahimta amma kwararre ne a gidan larabci ƙwaron gasken gaske ya ce wal bala'u almihinatu ya ce un ushuri bi zalika ila sani fir'auna idan aka yi nune zuwa ga aikin da fir'auna ya yi to ta wannan ɓangaren wato jarrabawa ne wani ni'imatu in ushira bihi ilal inja sannan ni'ima ne idan aka yi nune zuwa ga ainihin wato tseratar wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sannan idan muka kalli wa fi zalikum wanda wa fi zalikum khabarun ne muqaddam bala'un shine mubtada'un mu'akkar da haka zai zaman to wa huwa azimun din shine na'at nashi dan haka wannan kalmar da aka kawo ta aka ce bala'un azimun to at-tankiru fihi ma dalilin da yasa aka kawo shi na kira bala'un aka kawo shi aka yi masa tanwini kira azimun aka kawo shi na kira malaman balaga suka ce shine fihi ma littafhimi wa ta'wili dan a kumbura abun sannan kai da baka halarci waƙi'ar arba a nuna maka cewa mutanen fir'auna bala'in da suka keto abu ne wanda yake da mugun ban tsoro shi yasa Allah ya ce wa fi zalika bai al-bala'u min rabbikum al'azim ba aka kawo shi da alif salam sai aka ce wa fi zalika bala'u min rabbikum azim dan a kumbura abun sannan a tsoratar da kai cewa abu ne wanda yake da ban tsoro kwarar gaskiyan gaske muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu daga kowane irin tsoro don tsarkin sunayensa Allah ka amintar da Najeriya daga abubuwa guda biyu tsoro daga kuma yunwa dangane da abincin da mutane za su ci domin waɗannan abubuwan suna barazana ga ƙasa ƙwarar gaskin gaske sannan kuma muna nan tafi za mu zo kan 'yan haƙiƙa da kuma 'ya'yan haƙiƙa an fahimta yi mu dama inda muka fi kwarewa an aka taba ƙida. wannan matsala ta zagin Allah da zagin Annabi Muhammad ta faru malamai sun koma gefe sun ce su ba ruwansu wayannan yara Allah ya tsine musu wayannan yara kafirai ne amma idan kuka haɗu da mutum idan kuna magana da shi a fuska sai ga yana nuna maka bai ji daɗin maganar da kake akan aƙidar ba ɗaya kenan na biyu dukkan wanda ya karatu a nan ƙasar ya san a littattafan sufaye akwai ilimin zahiri akwai baɗi akwai shari'a akwai haƙiƙa to mu ahli sunna dama tun farko Allah ya taimake mu ba mu yadda da Allah ya aiko annabi da wani abu ba sai shari'a Allah yake summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a to tunda mu ba mu yadda Allah ya aiko annabi da wani abu ba sai shari'a duk abin da ya saba mata kowaye ya zo da shi ba mai da shi ba da to su kuma tun da sun ce akwai shari'a akwai haƙiƙa to ma dama kuma akwai haƙiƙa dole haƙiƙa sai ta haifar da 'ya'yan haƙiƙa to malaman da suke cewa babu ruwansu muna so su fito su faɗa mana me matsayin ilimin haƙiƙa a su sannan me ilimin haƙiƙa kuma ya ilimin haƙiƙar yake idan ba ku rushe ilimin haƙiƙa ba kun ce babu shi ƙarya ne kuma yanzu ba ku yadda da shi ba na rantse da Allah duk malamin da kaji ya koma yana cewa abin da yaran nan suke ba su yadda da shi ba ƙarya yake ba gaskiya yake nufi ba kuma a hankali a hankali ba dai mun zo tafsiri ba da wasu bayanai za mu tattare su daga nan har zuwa bayan sallah za a ci gaba da jin bayanai a su insha Allah ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah da haka muna roƙon Allah Allah ka samu rayu akan littafin Allah da sunnar annabi Muhammad akan fahimtar 'yan mazan jiya su ne sahabbai da haka abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh